بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlu al’ubdata min lisani ya fi kahu kaunin alahuma ya mu’allima ibrahim a alimna wa ya mu fahima sulaimana fahimna in ta’ala yi wa gila min fa etin sahaba wuce kwanna na ya ji ta ki gan da isama ga yi bilala ya giyan riba na iladan koyan anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam so cimbe bayuyu mudamin ya zai sha anabi muhammadu ya bushara beluluyen aljanna yana ya bayatun sahaban cikon na gba mini littafi na igan al-thalathun al-mubasharu na biljanna zagmo na anabi ya bushara beluluyen aljanna tun ijabona ta cabo bilal dabo bayani bin etiyan alamarin bilal mini ya nisha nabi sallallahu alaihi wasallam ga mun ga gan biyu galla kad ta fillah yawa bilal alagun tsawai, ebo adini ne na ogona na don dole bayi bayi ne wuciya nan adda zalagun so yi rowana a caga ayyawa da sun ebo ya na wata tuba na na zandon dole da sun yayi rimuci yana wa maji ma ya ci da suna yawa na ba da wucin wata ta alkhairi ko wata ta alkhairi ko bilal ubiyan na da yi maka umaje wuji ya zijo ya zuriyayen abduldarij ekun gishi a ci aga jin mallakai tiye wuji gogo ekun gishi a ci aga kendo den da aji su lugiji gwa ude wuji jina nola ya wuji na gaji yin ziyo ne ekun gin na ji ya gungi ci a ci aga bilal na etiye wuji gogo ya kun gishi dama wasan cijiga alawujin na alaya umayya halaf na tishi da mini man eh, kafirin ci kwaye maka cijo bin alaf lokaci na bayyacin musulunci biya lo madina gwata ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kindu na kur'anu ga yi gagan والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم so ci ganwu ya tuci lana kitacin al'ummiyi na jau zije ya ci zije maka a mamma mamagbana a gayi maka ci jau aske musulunci ya kinye maka daga bago bilal woyi musulunci na muddamin ya zai a annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zadegi a cagayo na shi tagwago musulunci na wa kana awwalu ma aslama min al'abi ta ce shi bilal gai kakanca na ka musulunci gona da ka tunna daga nan da tishin itace tishin kafiri jona igmawani e waje mu sarawin be bilali mu cha kuti ji ga kan mu ji zuma shi zu musulunci mu ci bo addini wa ronati na bo wa gubi wi gan bi azaba shi kaka ka azaba nula lele na cha ga wala wa daga bagawo umayya ya gina halafin nan gani bai zai ji na ji boka ta cin jama'in wuce wani waza wuce ji ta iti e ne ka bilal ji zuma fi ajin azaba bilal gan wa ji zuma agadan azaba je bilal igidi e gawo aji wula da ci gidi tama lokacin da igidi e wannan sarauni na wannan igidi wannan kinye saudiya lokacin na jikana jawo wannan sarauni bai zafi gidi na lokacin shiga jala bilal da ci gidi bore aju ewoji owoji ewo kice kufan oge ewe nkpa lọ́jọ́ ogan nkpa aju wani bai zafi gidi mutu fi wani bu na kan a ci afe gbauci gidi afe ka zafi gidin na bewayin kwanuwa kufu na yare bulala ke dana na yawu bena zafi gidi na yauna jiwena yawayin kwana ke kufu na bulala di ke dana na dan koya nabi muhammadu gafi lotun na bai yi maka ba sallallahu alaihi wasallam wucaji ufe jizan dondo na ji imani bi anabi na foro wugi bi muhammadu toku be bilali to zai shi wuce kanga shiga bi aya lobe yauna ajja gafi na bi toku shi jimini zai jafe jin azaba ta ce wuce jauna to zai je to ji wuce na amma yabon imani na ji bai anabi wani shi ji bayi ba yin azaba gabe a gagan aja agan aja agan na magabe a gangan ya zaba na amma to sun yi maja yi gina cicici ke amma da yi ya sirna nole ya zaba kuna mu na anabi gito ko har da ba na ya yi lagun na biya ki jan wa amma goji bayan da ci mila ya gowa ne an ni kafin ji gube mi ayi baba mi awo mi sarawai a magami gi wato ko mankin kuti a dokuti maji damuwa ga mu ci gai lomi anabiga mujiga damuwa kewowe gbọ́n wani lokaci na gawa gimi ta kona ga hakika egbe mi yi shi ce tiye wo bai ti imanin jibe wani aya fe ga man kafara billahi min badi imanihi illa man ukriya wa kalbuhu mutma'in bil iman zan dondo na bega ga kafirinci ko lutu kafirinci etiyetin lebo na egun mai cicice ti imani jibe musulunci na zan na laifi ta ti wa eti amma da gabo a cin ayan nan ebo na an nau sumayya ebo bayi ba ya musulunci ne ugo na wuyi wushi zagi en ya ci aga latun ya bu abu jali ebo na ga yasir na ayi baban mutu tu da halin nan ara na biliya yana fejin azaba na bushara ga annabi ya ga ya ala yasir sabran ya ala yasir fa inna kumul janna ye gba hu bi azaba ne je da e ci ba ga fi aljanna ndabe ne atu ki bu da bai bai kafiri jo egi bai ba ba kuna ga mu begi anabi to ko be kutina ja ga mu dona mu ci be gango ara annabi aga bi ga wake egun bi aya ci ga wajen hacin ko yi wuto ko yagi matukai maulayi bai imani bugun galamin shiga ajiza tilin tituni da wace hallo a mawabe ta wuce ke wulotu kafirin cindocin kafir ji gube wani laifi da ba amma e bayan kibu man shiga gagawa ga kawowa na yadawa to ga wani na shirya musulunci ga lawaya waga ibn wawuza na wai waki rayu wato bugu kai da ke da baga kawai da wani yi ga wato wace da wani wuce wu a rayu wato wato a ke wani lugu amma ba gaggaga kafirinci yi ga wawu na to wuce ga wala waga ko lotu kafirinci ko wato azun wuce ba ngai ga fira ramadan wato ba yanda na kafirin jayi ba ba musulmi shi gwanda le gan o jiha ci jan wa gan shi shirya ya ga wala waje ali su ti be kiya ci bai wuce bilala da ali ya bayi ba kuma kallon wuya to zai ji jin imani za dai gigan bi annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam ngala annabi ga bada al-islam ghariban musuluncin na cace ya gabo wasu ya udu ghariban umaki ya biya shi ya gafin doci bugo fatu ba da gura ba zai shiga biya shiga timi latu sunna na biyu na aljanna yi ci ba yau ke ga yawa emi latu a na biyu wuce ya zuware wa wato ko wa wa aibu shi daga miyobu daga shomu a shagu kendo da ya tsuwa yi ba da na shi fe gai gogan bai zawon giga ya kana fe diga inna ha wallahi la zalun zai je loda na biyu aga lobe dadan da kwa jibiya muhammadu alamito sahaba jiga ga wazo wago be waga waji suna ga waji ga ya guji ga marwa wana mafatiya ba ko ji fasara fatiya wa na tajmi wa kashi zai ga wa adini na biyo kiwon ga e wa bu bo wale ya ga yi na wai zabe na ce zawa ga na wani zabe tiji ko na? biyan wucin jama'i musulmi shi sahaba nabi muhammadu jile bayi bayi sarawin ita alamar kibo alamar ya musulunci ai baba bilal gufi do kuce lata be uze kuci wuci kwana jiji makawakan gana bilal jare bilal soko bilal fe yau, gani biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga waga yanayi ga gana. ga inda lisani la yusinu wa ya ga begin tara mi dokuti mi dokuti wa begin tara miya ba fe yi ba bautuna bilal muti za ta tanga la dan koya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na a ayi ba bube be azabe tara wa ya ga waya wa ya ga waya a'a ah, ah. allahu akbar bilali le azaba yi ake egbon gbogbo pàtún egbon na lẹ́pọ̀n náà fẹ́ dìhun wuya da gwawawa ya feje o gani bai yi wa a ga gafi agbau agbon yi ba za patsun da ilalla a fela bilali zaki yi maka ke zai yi na kolo tun haibu ndo ci na ebo musulunci na bu na ugwa na bore a fela lauza ya fuye fuye dana wuji na gawa lamitun da ka tuwe an ga musulunci wajen wani a fe gba bilali za a amma bilali shi zumare ahad ahad su ko bugi mai awon ina fe mi bilali wani ba fe yi ba butun kul huwa allahu ahad amma ku tiji ya ji bara a biya mi jin liya amma mi ajin biya bilali shi zumare harbe lokaci na na abubakar daga nan wibe bagwai nan wibe da bayan umayu umayya ya gina halaf na inda ka ta yi bilal nan ga wuce na wato na wajen azaba da na ukun yami ukun yami wa biyu yi na ma guga kun yi wucewa sati sosai ebodi diga ya shi yi ma amma abu abubakar shi su ma dondo dondonu datte wete kun wani waya wa wannan ya dinari gutuwa ne ya ce a gawa shi wa dirami gutuwa ne umayya wa bilal saiduna abubakar wa bilal shi wulugwagi lokaci na nabi muhammad bai shabalo madina na bilal wuddata ce zai ji kelalo madina ganbe a nabi sallallahu alaihi wasallam ne bilal ganbe saiduna abubakar ganbe sahaba ne ga amiru ya giyan fuhaira eminni ba can eminni ba can zan na shi ɓata lo madina na mace ne ganbe ba ta zazzabi wani madina da wani yanayi ke wuce muzo nufe da sarawi ngala sahaba ji qur'anu dubawa e wani madina ba gwazi ki da lokaci muca e kwayan gici mada ke yi shi na man dena ba ne yanayi ya waiza yake zafi dana zan doga lobo na waje wasa sana kan wai za mu ke ya fere biyan da na shi kene biyan wucin na bilal idza dhahaba tanul huma rafa sautau to sallah fe yayi kogun ya bilala sai lokacin da zazzabin na da bilal da madina gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa zuba yi bayan kafiri jau kan don duda na ba annabi elobe shi fondoci annabi ci biya gabe bilali ga ya bilal bi masabaktani ilal janna yawa bilal labari demi ga wadda ta ci gimi aljanna shi wai tun kici wa delo ta shi bi zoye bayan lulu aljanna bo me wasasa me sa? kan don domi ga lo aljanna na me ajin wasasa wa ne gurin bo eto kiwo delo bilal ga ya rasulallah ya wato yusufu ma adattu illa tawaddat ngami taba dangwale a pata mi jan le mi jan sai mi ga ki jan mi ga alula mu dami ne tun naji mi da ke oga gan me zo zo ala wa ma tawaddatu illa sallaitu kan don ma ya yi bi alulai na sai mi ga nafila buzuma. biya lula den na namiji na miga na fila raka guba ce in ke tun na jide su mita gani biyu allahu akabar ngala ga yi sunna mudami ne na bi da ciwo annabi ga kandun da wunga luwa lo aljanna wai wasa sun da yin gudun gwada ibn annabi so ce lulu aljanna tun yi jo allahu akabar gaga wa ya fo kici ya fo wuci ko ya fo jele bilal bo o ga fo na musulmi ji de nasara bai ga da maka wala ya bona ya fo wuci bilal da ku tatin ka ba wuci fai yi sallah fo wuci mana bere manawi e bona so ko ji bere manayi masallahi salawai fe ga allah wa akbar allah wa akbar be mana manawi man za wangiji kpata ta bauta waza wucita bilal tsaye wazo bilal tsaye wazo man bere na ji fe go bilal mine ya wani adadi musulmi na ilo maka foganin adadi agbagba wani musulmi shi hadde nasara makaci na yi zuna biya zafi ibuna a tsu makaci fe bici biso foga a fe bici biso a fe ta annabi gwata wuce. zai dai ne zo na dana be jama'a tutumi be soja kamar ya ga ti kwayi na a ga yake zo pata fe be ci bi sofa wuce man bilala yi salla bi riba ta zama bo ndoro fe sumi ken do da musulunci be gila dan ga yi salla fe sumi na zan don do fe yi salla zama bo waji ga Allah wa akbar Allah wa akbar sahaba ji pata fe gome zan don do ya wubi lalaba wuta fa wuce na amma zai ji ba ta ya sada da benye tinan ba musulunci wani man ga wuce ja an wa fa wuce kya ya liya yi na dana zai ja an yanzu ja abu ne za wuce biya da zan tafi jawa ya dana na ji to sallah lugwa jana fe ji ji sona to a ce ga musulunci yau dole ya ce sun da jawa wani na yi na amma yi na za wuce gani na ba na yi na ya majina madina ya ja wani Ayi yi bai bayani na abba ta adini wani ilayen da jini to a gawa wani gala karayin bai bayi ba na wayi ba zati gan adini wani wallahi tallahi wa bayan ji o na amma dai na waji wani lokaci na wayi babu buda na lokaci wata wayi jin da kala kuma ya kazanta a wa gana ya yi baba za a yau. wa shi na na mawaga wayi kuma ji ba ta nura yin ji mu ya yi ci gaskiya wayi gi wata lugu kabo wa jin biyu ya Lugwa na ga yi mutunci wa ta a ga yana ji wa ma kan wa to gi toji ma bai ba wani nago na da ke loke ne wa shi na dana e giza yi wa yi e to kole wani wato dana so yanzu kara yi wa musulunci wani ya mu beya wani ya mu beya biyan wuce musulmi jihar da zan ke fi babu fi maka kafin riyo to fe shi je sofa wuce saiduna umar bilal uku kyaba wadda kibo wadda sallayo aga waga kankici bilal bai ya sallayo waga gayi lokaci na nabi muhammadu kelalo babu da tutoci na na nabi jan ajali na ibi nan ga ajiyar ba maka wani wibe fojiya ajali ya nabi ajiyar to bilala fe za mu ci ko da tace sahaba mu ke yi wuji na habasha cina bilal fe yi salla ya nabi arbe lokaci na nabi luyi je gwada amma nabi dai luyi je gwa a'a allahu akbar bilal lo salla yi fo ga madina wannan bilal an ki ki wa yi sallah ya kwa nabi muhammadu mai citacin zawon gishin ala kuma anabi muhammadu kanga sallallahu alaihi wasallam a da yake wuce kata wuce shiri lokaci na bilal tun bayan wube sallaye shi ce jigan ashadu anna muhammadan rasulullah ya e kuma anabi cinare bilal ya goro obiya umarci su ma obiya sallah yi lo eburo jama'i musulmi ji pata na fe shi kpayin sallah ya bilal na pata je gba fi gifo ga e kuma anabi muhammadu wa yi sallallahu alaihi wasallam la dan lo eburo wa umma shi zuma wa wona ngo le ga mu ciko adan ya yin za mu ciko na fo ga e kun nabi dai ci na kiji faruwa ga musulmi ji feje gba figi man damuwa lozan dondo ya kuwa na bi na yi cita ci habana zuma na bilal lo sallafa wuce ji wuce gumiya na musulmi ci je gba figi na ana bilal biya ya sallaye arfa guta zuma na faruwan na jina amma wuri gufo guta amma igin yawo ya na ji fe yi salla kpata da na fo guta zuma ajele ya nabi wani na sokon nabi zonin a ga kandun dona wato ashadu anna muhammadan rasulullahi na baka wa abuka igi e wajin wa. zai jaji ba go kwata na aje ba figi fo na ji fe yi salla zuma ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kan ga na abubakar bewa biyu ga daga na walo sallah ji kan doro wajen an magiya wasu to jama'a musulmi shi na sallah ya yi yawo biya kin dogon wayo mai kunci na nan ebo cin boyen masoyi ko gaya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn bilal ezu wani kan dondo wanda na garbi a nabi muhammadu yana bogo mai wagan ila zando ci san gwawai a hakuri ji bi hali na nawa dainin ya cambaye maso ikon allahu akbar bilal da hali na wufe bai yi sallaba. ba wani kan don na wani lauyin shi wani wa magi kan ga ube wayi zini bai sai da na Abubakar na yi tishe musulmi ji kan gada don wata yalo jihad yi shamu ah, sai da na abubakar fe wuza zumanin wa izinin nana nutin ya zo na mai waga da wujin da wujin ba ga bilal bai gabe sai na abubakar nga nga shi wujibo nga su e gbaya wujibo bu gato yawa abubakar wa ga shi mi shi ya bo mi bin fedun tsowe wa wumi wa ma shi mi shi ebo la mi olugwa gi o ya to shi o shi mi shi gami jin addini ya tsoci to mi waga wala mi lugo ya tsoci na walu mi gwagi ba na ba gaba dina abubakar ga wallahi mashtaraituka illa lillah mishiyoshi ebo jin addini tsoci mishiyoshi ga obe oji bauta ya miya ko obi onwu miya biyan wucin bilal gato zumaina miya yi sallah ya zan dondo zuma ya tuci su kobe sallah yi mi gani allahu akbar e ibn mabere sawin ajawa wa sallah yi amma tun na nabi jajali nan mai yi sallah wa biya da wuce abubakar ga ta da nawa ga wayi ya zando biya ni me ya dace ya wai agwasun rayon nan bilal ya shiganci titin ya ta cinye musulmi jau lokaci na musulmi jitin ya lokuda na ci agutin ya biya da fedu da ya shindu cewa na tsokin yadda mishkina babu bai da fedu da bilali yi sallah biya har bai lokacin zamanin na umari wato ga na abubakar ya guba ce tusa wuta da halifancin wujajali zona sai sayidina umar na jin ya gowana biyan wuce zamanin sayidina umari ga be gungan be bilali yau ba wudakin ya sha mawana sayidina umar a gungan be bilali kuma na a cin bana sayidina umar mafi gebe giya bilal sanan ibn mabere kin dodi dai kaka to ya zama mabere ya fe huza ga sandon dodara sayidina umar fe huce irin dondo wa ba za abubakar ya gburu bonga abubakar ya zuci ayo nga zai lumi gwagina nga yi zai lumi gwagina bai wuce sahabaji kpata gumbi winkin ya sha ma wani ga wagata yi sallah yi na wagata yi sallah yi na yi wa sallah yi wani aji ko bai wuce damuwa bai ga ganin ga ta ga ya yadda na bilal ya sallayi na na umar feshe ba fi allahu kuma ko ce ga ya zabe wangi ca pamba be da su so kaka tuwo ga wona kan ga masa sa kin do na de limai madina jo yi ga shek budai mun zo na za mu ci ga sallaji na kan ya masa sana sallayen maghrib mun ji gwa ko masallaci madina goyi ifo na ida amma aya na mai gbani gugu ba guta gani amma na kan yi ɓata gafe ko ba sallah ya tahajju da ya azu, yi wa biyu yi ko tarawi mutu a ya na kezu mu ba tigi a caga ta tsawon tsanani da su soko zai ji kena ga igba ya wasa sai ya gya amma ban bewin kan yi aya guba wata katu ya wasa sana kuma ba shek budai mutu ya gwagi da sallah tsanani da su soko soci gabe alkhairi bai wuce bilal dai ya sallaye sayidu na abubakar na itishi musulmi ji kan gana feshe ba figi sahaba na ji pamba bi wani pataki ya sha ma na feke je ba figi har numfanye sahaba ja da begiye a'a allahu akbar ibn sallan ya bilal wala fa zaman na ji betu so ko bilal bai ya sallah allah akbar bilal kun kya ba mu fe fe dun shi kin yadda mishka wuji madina ba bunun kiwa ga mu da da madina alunwa a wagawo sallah yun mu ma ben yi jikan duro ila za wangi baki allah akbar har be lokaci na tutu be biya bilal ne watsun ajali biya bilal ne mi bilal lo da mu fe tigi fe ugwaye gbanyi fewugwaye banyar cajal lenzi bu ya bilalau gogojen majin na gai gurgudu ya tayin sahaban cikon nan na yi ladan koya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam annabi jela ladan ji sarauni amma adde na debere doji ziyo doji bilal na ibuna sahaba na lasallayi wele gona wayo kai ibuna fewa kin a yi sallayi na adiya mini sahaba joga soci la sallah yi wele gugu kan bata suna wai zaid ko ya giye zaid ko mutu ya zaid na fe gudu la sallah yi wuziyo bilal ya baki ba umma bere sarawai umma bere sarawai da shi na gayi gurgudu ya ta yin sahaba wuce kunna bilal ya giya riba na yi eh kinye dimishka musa madina biya kinye dimishka wace agabo mujin ajele ibuna tun na nabi cin bona mude daidai markaci ta cin ga wace maso yunci ko Allahu akbar sahaba ji bayanin so ci mu ya ga gan bi alkhairi so ci ga gan bi alkhairi ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نغا يا دوانا قرآن غيب يا صحابة يفي جيغا ربنا اغفر لنا سكفا بيني ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان غن بي يجي نجي شيزو يبين إيماني أغاي صحابة نجي لا بوا نبي محمد وينا صلى الله عليه وسلم يبو سبب أغاي يا قرآن يو aga ko qur'anu fitiyo cibe ce kala woji hadisi ji kwata gwata abu to shiya na gama ba qur'anu na sahaba na shi wayan na fada na aga la qur'anu na bewore kacha wa de bare wace wali ayo ya aiware ko ya to cinuji qur'anu na ifi baziyo ifi bagafar ya sahaba ji an yi wa bi ci caji lugwa an nin na an nin na en do to ba so kote na jina umagan fabiyayi umagai kiwa fufiya bugu ka'idan na wata kunke aibun dondona ga ya sahaba jina wa ku kunke gamba to shi nuji na wa ku kunke gamba nabi muhammadu nuji ci mutunci abu na wa ku kunke so ko tsaye bai akida dede a tsaye shi fi akida dede wuce wani so ko kawo shi so ce wa kawo shi wata musulmi ji bai gi musulmi ji bai zagi musulmi bai shirin akida dede ya yi na lawa ya teni ne sahaba jona. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك